sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da Juma'a, barkanmu kuma da Asuba. Hanifa Kabir Isa ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 4 ga watan Nuwamban 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga Mahmud zai ba mu kanin labarai. tsohon prime ministan pakistan imran khan ya ji rauni a wani yunkurin kashe shi da aka yi a ranar alhamis yayin da yake jagorantar wata zanga-zangar kin jinin gwamnati a islamabad prime ministan isra'ila yalafir ya amsa shan kai a zaben da aka yi wanda ya ba tsohon prime minister benjamin netanyahu nasara amurka ta saka tukucin dala miliyan biyar ga duk wanda ya bada bayanai kan wani ɗan ƙasar singapore wanda ake zargi da karya takunkumin da aka saka wa koriya ta arewa To Majalla kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yau za a ji cewa a Najeriya dubban marasa lafiya ne ke cikin adadin majinyata miliyan ɗaya da rabi daga ƙasashe 42 da ke cin gajiyar ayyukan kula da lafiya kyauta daga likitocin da ke yawo ƙasashen duniya don bayar da agajin kiwon lafiya. kan maraki aiki aiki cikin nasara za kuma ji cewa mataimakin sufetan 'yan sandan najeriya mai kula da shiya ta daya da ke kano ya umarci kwamishinan 'yan sandan jihar kano ya gudanar da kwakwaran bincike game da cin zarafin wani ɗan jarida da ake zargin an yi sannan kuma kamar kowace ranar juma'a muna tafi da shirin manuniya wanda isa lawal ikarai shirya kuma zai gabatar sai kuma nasihar juma'a daga bakin malamai amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya ma assalamu alaikum tsohon firaministan pakistan imran khan ya ji rauni a wani yunkurin kashe shi da aka yi a ranar alhamis yayin da yake jagorantar wata zanga-zangar kin jinin gwamnati a islamabad Rauf Fasan, wanda hadimin kan ne ya faɗa wa muryar Amurka cewa harsashi ɗaya ya samu kan mai shekaru saba'in a kafarsa ta dama wanda shine shugaban babbar jam'iyyar adawa ta Pakistan Tahrik al-Insaf ko kuma PTI a takaice. Harin bindigar wanda ya auku a garin Waziribad da ke tsakiyar lardin Punjab ya yi sanadin mutuwar mutum ɗaya sannan wasu sha hudu sun jikkata ciki har da tsohon firaministan. Minister. an dai garzaya da kan asibitin da ke laho babban birnin lardin na punjab mai tazarar kilomita 150 daga inda aka kai harin a cewar hadimin na kan likitoci sun ce tsohon firaministan yana cikin hayyacinsa wani hoton bidiyo ya nuna yadda wani dan bindiga ya buɗe wuta akan ayarin motocin kan wanda ke jagorantar zanga-zangar adawar kin jinin gwamnati amurka ta saka tukwicin dala miliyan biyar ga duk wanda ya ba da bayanai kan wani ɗan ƙasar singapore wanda ake zargi da kare takunkumin da aka saka wa koriya ta arewa da zamar ganin an dakile shirinta na mallakar makaman nukiliya ana zargin san ne da bin barauniyar hanya don kaucewa takunkumin da amurka da majalisar ɗinkin duniya suka saka wa koriya ta arewa inda ya yi safarar man fetur zuwa ƙasar ƙarƙashin wani kamfanin jirgin ruwan singapore da ake kira swansea port services limited mataimakin sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka paul hastings ya ce kwekkesan ya yi safaran man fetur zuwa ƙasar ta koriya ta arewa tare da yin juyan man daga wani jirgin ruwa zuwa wani wanda aka kai koriya ta arewar matakin saka wannan tukuci da amurka ta yi yunkuri ne da hukumomin washington ke yi na dakile duk wata kafa da za ta taimaka wa koriya ta arewa wajen mallakan makamai halalta kudaden haram da sauran ayyuka da suka shafi kutse a yanar gizo ofishin firayim ministan isra'ila ya ce yalafid ya amsa shan kai a zaben da aka yi wanda ya ba tsohon firayim minista benjamin netanyahu nasara wata sanarwa da lafid ya fitar ta taya netanyahu munnan lashe zaben tare da umartar ofishinsa da ya shirya mika mulki lafid wanda shi ke jagorantar gwamnatin rikon kwarya tsawon watanni hudu da suka gabata ya fitar da sanarwar ce bayan da aka kusa kammala aikin ƙidaya ƙuri'u wanda ya nuna Netanyahu ya samu mafi akasarin kujerun majalisar dokokin ƙasar. ana sa ran tsohon firaministan zai jagoranci gwamnatin da ta fi tsananin ra'ayin mazan jiya a tarihin kasar idan har ya karbi ragaman mulki cikin makonni masu zuwa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To nan ba da jibawa ba Mahmud zai kawo mana karashen labaran duniyar. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. A Najeriya dubban marasa lafiya ne ke cikin adadin majinyata miliyan ɗaya da rabi daga ƙasashe 42 da ke cin gajiyar ayyukan kula da lafiya kyauta daga likitocin da ke yawo ƙasashen duniya don bayar da agajin kiwon lafiya. Marasa lafiya fiye da dubu ɗaya ne suka samu kulawa da samun magani kyauta yayin da fiye da ɗari aka yi musu tiyata a Sokoto da ke arewa maso yammacin ƙasar. Daga Sokoto Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton. Yanayin da jama'a suke ciki a Najeriya na fatara da yanayin tsadar rayuwa na daga cikin abubuwan da ke sa marasa lafiya marasa ƙarfi zama da ciwo na tsawon lokaci saboda ba su da zarafin neman waraka a asibitoci. Sunana Yusuf Abdullahi daga zamfara nake Kendini Sutop shine a gare ni. Gaskiya na kai shekara uku na daɗe asibitin gusau sannan muka dawo nan gaskiya a hada matsalar kan rashin kuɗin nan saboda kuɗin aikin su gaskiya ba mu da su sosai yushau abdullahi na daga cikin marasa lafiya da suka yi sa'ar shiga cikin waɗanda likitocin da ke yawon ƙasashen duniya don bayar da tallafin kiwon lafiya kyauta suka sha ta yi wa aikin tiyata kuma tuni sun yi wa wasu aikin na tiyata cikin nasara aisha abdullahi wani irin rashin lafiya ne aka yi maka aiki a makoko ne makoko ya kike ji yanzu Allah na ji daɗi Allah ya saka da alheri am maraki dan ai min aiki ni ta nuna ta kansa ni am samun aiki cikin nasara ko na gode ma Allah na gode miki wannan shine karo na biyu da likitocin suka gudanar da aikin bayar da tallafin kiwon lafiya kyauta a jihar Sokoto baya ga wasu jihohi da suka saba ziyarta a Najeriya Dr. Arfan Ali shine jami'in da ke kula da aikace-aikace na kungiyar likitocin. Uh, we brought a team of 25 doctors from all over the world, UK, Saudi Arabia, Jordan. Uh, ya ce sun hada ayar likitoci har 25 daga kasashen Ingila, Saudi Arabia, Jordan da dai kasashe masu yawa. suka zo sokoto suna zagayawa ƙauyuka da kuma wurare daban-daban suna bayar da tallafin kula da kiwon lafiya kyauta har ma da yin tiyata ga masu bukatar yin hakan suna da kuma wani ayari a asibitin maryam abacha inda ake kula da mata masu yoyon fitsari kai suna gudanar da ayyuka da har nau'i uku zuwa hudu hukumar zakka da wakafi ta jihar sokoto ita ce ta yi ruwa ta yi tsaki ga zuwan likitocin a shekarar bara har ma da wannan shekara to ko me yasa hukumar ta dage akan zuwan likitocin Muhammad Lawal Mai Doki shine shugaban hukumar. Sa farin ciki da kuma taimakon marasa ƙarfi waɗanda suna fama da ciwo wata da watanni shekara da shekaru ba su da mai yi musu. To ka samu wani wanda zai iya zuwa ya taimaka kuma da ma'aikin mu kenan hukumar zakka da wakafi. A yanzu haka ma an ba su ofis ta country office ta Najeriya a nan Sokoto. Ƙungiyar likitocin musulmi ta Najeriya reshen jihar Sokoto wadda likitocinta ke aiki tare da ayar likitocin da suka zo daga kasashen waje ta ce kowannensu na amfana da juna Dr. Muhammad Sha'ibu Gobir shine shugaban kungiyar. Inda suka yi aiki tare da likitocin mu na mara abata sun koyi aikin kawar da yoyon hitsari da yawa su a sabili da haka ne suka gayyaci tim dinmu eh, a Somalia wanda satin da ya wuce suka dawo sun je sun yi aiki na kwana takwas a somalia suka ba da irin wannan taimako a can da yake wa'adin aikin da likitocin ke yi bai wuce mako ɗaya ba dubban marasa lafiya ne ke fatar su amfana da samun wannan tallafin muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Mahmud Lalo da karashin labaran duniya. Wasu sanatocin Amurka biyu sun gana da iyalai a ke babban birnin Ukraine inda suka yi alkawarin ci gaba da gudanar da ayyukan jinƙai yayin da ƙasar ta Ukraine wacce yaƙi daɗe ta ta doshi yanayi na hunturu. Sanata Chris Coons na jam'iyyar Democrat da Sanata Rob Portman na jam'iyyar Republican sun jaddada aniyarsu ta ci gaba da bada tallafi ga al'ummar ƙasar ukraine yayin da suka gana da iyalai waɗanda ke shirye-shiryen tunkarar yanayi na tsananin sanyi da za a shiga a daidai lokacin da ƙasar ke fama da ƙarancin wutar lantarki da hanyoyin ɗumama muhallai hukumomin ukraine sun ce hararen sama da rasha take kaiwa sun lalata kashi arba'in cikin ɗari na hanyoyin samar da makamashi a ƙasar lamarin da ya jefa dubban mutane cikin duhu ziyarar da sanatocin amurka suka kai a ranar alhamis na zuwa ne mako guda gabanin muhimmin zaben tsakiyar wa'adi da za a yi a amurka amma sun ce zaben ba zai shafi gudunmawar da amurka za ta ba kasar ta ukraine a nan gaba ba rahotanni daga iran na cewa masu zanga-zanga sun sake gama da jami'an tsaro a ranar alhamis a wani gari da ke kusa da tehran babban birnin kasar lamarin da rahotannin suka ce ya kai ga mutuwa ko jikkata wasu daga cikin jami'an tsaron kasar tun bayan mutuwar wata matashiya mai suna mahasa amini mai shekaru 22 a watan satumba a hannun jami'an 'yan sanda kusan kullum sai an yi zanga-zanga a ƙasar ta iran masu sharhi sun ce jerin zanga-zangar da ake yi sun kasance cikin manyan kalubale da ƙasar ta iran ta fuskanta a tarihinta zanga-zangar da aka yi a jiya alhamis na zuwa ne bayan da dubban mutane suka taru a haraj don yin addu'ar arba'in kan kisan hadis na jafi daya daga cikin masu zanga-zangar da aka harbe a lokacin boran da ake yi kamfanin dillancin labarai na associated press ya rawaito cewa wasu hotunan bidiyo da aka wallafa a shafukan sada zumunta su nuna yadda dubban mutane suka taru don yin jimami a kharaj inda daga baya lamarin ya koma rangama da 'yan sanda a gaishe da mahmud lalo sai kuma rahoto na gaba mataimakin sufetan 'yan sandan najeriya mai kula da shiya ta daya da ke kano ya umarci kwamishinan 'yan sandan jihar kano ya gudanar da kwakwaran bincike game da zargin cin zarafin da shugaban masu rinjaye a majalisar wakilan najeriya alhassan ado doguwa ya yi wa wakilin jaridar jaridar leadership a kano abdullahi yakubu a ranar litinin da ta gabata Mahmud Ibrahim Kwari na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. al'amarin ya faru ne lokacin da shi wannan dan majalisa da ke wakiltar kananan hukumomin tudun wada da doguwa a majalisar tarayyar najeriya ya kira taron manema labarai domin faɗar nasa labarin kan takaddamar da aka ce ta wakana tsakanin sa da Dan takarar mataimakin gwamnan kano a jam'iyyar su ta apc alhaji murtala sulagaro a yi wani taro nasu a ƙarshen mako inda har ta kai shi ɗan majalisar ya raunata murtalan shi ma abdullahi yakubu wakilin jaridar leadership a kano ya fuskanci makamancin wannan yanayi na murtala wanda yake shi mari ne kawai ya sha ta bayan sa. sanadiyar yunkurin bada shawarar yin haƙuri kan wasu kalamai marasa daɗin ji da ji sun fito daga bakin shi ɗan majalisa alasan ado doguwa wanda yake an ce sun yi abota a can shekarun baya amma abdullahi yakubu ya yi nemi haƙƙin cin zarafinsa a kotu kuma ba tare da ɓata lokaci ba ta rubuta takardar umarni ga mataimakin sifetan 'yan sanda mai kula da shiya ta ɗaya ya binciki wannan batu. Lallai babu shakka mun samu wannan takarda biyu ga watan sha ɗaya. So kuma da yake AIG baya nan amma sino ofisa wanda a ƙasa ya samu takarda hannu ya tura ma kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano cewa ya bincika wannan al'amari. So insha Allahu lata an tura ta zuwa ga kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano domin ya bincika. kuma ya bada rahoto akan abin da do bincike ya nuna kuma za a mayar ma kotu a rubuce cewa an bincika kuma ga sakamakon binciken da aka yi sp abubakar zayyanu an bursa kenan kakakin shiya ta ɗaya ta rundunar 'yan sandan najeriya da ke kano sai dai kungiyoyin rajin shugabanci na gari da tabbatar da demokradiyya a najeriya sun ce akwai bukatar 'yan sanda su gudanar da sahihin bincike akan wannan batu kamar kwamar abdulmak alkali shine daraktan kungiyar ocean masu wayar da kan jama'a kan harkokin demokradiyya wannan press conference da ya kirawo ya gana da 'yan jarida ai damarsa ce ya faɗi nasa labarin amma kuma a nan ma ya kasance ka ƙara yin wata halayyar ka ɗaga hannu ka da ɗan jarida wannan ba daidai ba ne abu ne da ya matukan muni kuma wannan kokari da shi ɗan jarida yi na ya kai abin gaban kotu abu ne na daidai 'yan sanda kuma da aka yi directing din aig ya zo ya binkici wannan abin lalle lalle su wannan binkice su wallafa rahotonsa a ringa faɗa jama'a ma me ake ciki akan wannan binkice shine zai ba jama'a kwarin gwiwa san cewa demokradiyyar nan tana aiki kuma babu wani shafaffe da mai shi wannan dan jarida ne aikinsa yake yi kuma taba ɗan jarida ba ƙaramin munin abu ba ne a cikin al'amura na tsarin mulkin demokuraɗiyya mutumin da yake kokarin ya samo bayanai daga wayan da ya kamata su bada bayanan wato masu mulki ya bayyana wa al'ummar gari su san me ake ciki a nata bangaren kungiyar 'yan jarida ta najeriya reshen jihar kano ta ce ba za ta lamunce da irin wannan aika-aika akan 'ya'yanta ba hakkinsa zamu nema wanda tuntun ma shi ma ya riga ya garzaya ko ta tafiya neman hakkinsa saboda haka zamu taya shi neman sa ne a gurin duk wanda ya kamata mu bi saboda memba ɗinmu ne mu mi duk abin da ya kamata a yi na doka na tsarin doka mu tabbatar da cewa an bi hakkinsa yadda ya kamata babu gudu ba jada ba duk wanda ya taɓa mana memba mu ba wanda za mu ragawa duk su kuma da su. comrade abba murtala kenan sakataren reshen jihar kano na kungiyar 'yan jaridu ta nigeria nuj mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria A gaida Mahmud Ibrahim Kwari da ya aiko mana da wannan rahoto. A shirinmu na hantsi za a ji cewa dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya bayyana shirin yakin neman sa da ya hada da jadawalin ziyartar wasu mahimman birane sai ku bi mu a shirinmu na hantsi. Masu sauraro yanzu sai ku ƙara gyara zama don sauraron shirin manuniya. Manuniya. to idan har tsarin da aka bi na kawo ci gaban ƙasa ne ba wai manufa ce ta wasu arziki ba to ina ganin abin zai iya haifar da ɗame ido. muna maraba da wannan dalili apc sun yarda jama'a ba sa son su amma sun ce za su sai mutane da kuɗi. wasu 'yan najeriya kenan suka fara borin baje mabambantan bayanai game da maganar canjin kuɗi tun ma dai fulanin da suka fi rayuwa cikin daji suka ce wannan sabuwar maganar sauke sauyin kuɗi su za ta fi wa raɗaɗi. to kai kana tunani da cewa ba wani ba fulani fulatani ina ina ruwan shi da banki yanzu na tabbatar gaya maka da cewa har yanzu fulanin nan muna wasu mu suna zaune a inda babu network sai dai kuma yan majalisar kasa sun ce suna nan suna jiran bayani daga bangaren gwamnatin tare na jira duk da ke dai sun san maganar ba daɗi ba wai ba a taɓa yi ba duk abin da zamu magana kai shi muna da darasin sa ne don hakan ga in tsaya yanzu in ce ina eh, gamsu da abun da zai afkuwa to ba kyauta ma kaina ba amma muna jiran sauraron cikakken bayani shi kuwa dan takarar shugaban shugaban kasa na jam'iyyar pdp alhaji atiku abakar gaya wa duniya yake abin da sa a wannan karan yake takarar shugaban kasa gaba gadi dama suka ce a pdp ba ta yi musu komai ba suka ce suna so su ga canji to sun ga canji to jiki. <laughs> waɗannan faso mun taɓa muka taɓo cikin tarin muryar da za mu kawo muku a cikin wannan shiri na manuniya Mai sauraro Assalamu alaikum mu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kan leƙa kurɗi kurɗi. Shiri na casa'in cikin jerin shashiren manuniyan da kan nuna masaro abubuwan da ke faruwa cikin nishaɗi. Mai yiwa nishaɗin kuma cikin sha'anin canjin kuɗi a Najeriya ne ya sa masana suka fara maganar in dai ana son samu sai an shimfiɗa sharaɗi. Kwamarar Musa Abdullahi Sufi ya sanar da duniya cewa wannan canjin kuɗi zai taimaka amma dai ya zama wajibi a yi hattara kada mai rawa ya wuce makaɗi. To idan har tsarin da aka bi na kawo ci gaban ƙasa ne ba wai manufa ce ta wasu arziki ba ba manufa ce ta a tuskuna wasu ba to ina ganin abin zai iya haifar da ɗame ido wurin kamar yadda aka ce rage wasu kuɗaɗe da yake waɗanda ana ganin cewa na jibu ne ko kuma rage kuɗaɗen a hannun mutanen da suke watakila za su yi amfani da shi wurin mugunta ko kuma ana ganin zai iya taimaka wurin inganta tsaro kamar yadda shi shugaban efcc waye magana amma kuma ni a wuri na na fi son in gama cewa an dawo mana da maganar amfani da kudaden karafa irin su kwabo cc kwandala da sauran irin waɗannan domin za ka cewa sauran ƙasashe wannan abin yana bada gudunmawa kwarai wurin samun darajar a arzikin kuɗin ƙasa yanzu ka je ƙasar nijar kana iya amfani da kadago kana iya amfani da gasu nan dai kuɗaɗe ƙanana ƙanana yaro kaɗan bashi abu amma yanzu kaga rashin waɗannan abubuwa sun ƙara gudunma sunan na so a ci gwamnati ta kalli ɓangaren yadda za a inganta waɗannan sai dai kuma duk da ikirarin cewa gwamnati tana tana sanya wannan sauyin kuɗi ne danganin ta toshe kafar rarrabawa masu zaɓe kuɗi kamar yadda ake ta yama ɗiɗi. Jigon jam'iyyar PDP a jihar Jigawa Honorable Aliyu Muhammad Tukur Gantsa ya gaya wa shirin manuniya waɗanda za su samu matsala da wannan canji su ne masu shirin yin maguɗi. Muna maraba da wannan dalili APC sun yadda jama'a ba sa son su sun yadda sun gaza amma sun ce za su sai mutane da kuɗi. a Yanzu haka duk 'yan takarkarin apc babu wani abu da suke wata talakar najeriya illa su ce za su sai ƙura'arsa dubu ɗari ko dubu hamsin ko dubu goma ko kuma ya kawo katin sa simar alkawarin karya ni na ga wannan da idona kana ganin kamar yadda ake faɗa mutanen pdp su ba su yi tanadin kuɗin nan ba ka ganin kuma ba ta shafe ku ba za ta shafi dan PDP ba da dan PDP ya gwamnati ai su suke gwamnati yau shekarar su takwas hatta kai ta kawo lalacewar tattalin arzikin Najeriya ya fito fili duk duniya ta sani wasu suna ganin cewa kuma ba tsira za ku yi ba domin kuɗan takar shugaban kasa an ce ya yi suna wajen amfani da kuɗi ina so mutane su fahimci waye Atiku Abubakar Atiku Abubakar an kai shi kotu sau ashirin da tara a Najeriya a tarihinsa duk ana bincikarsa da almundahana amma kotu sau ashirin da tara nan ba wacce bata wanke shi ba. Shi shugaban kungiyar Fulani ta miyata Allah Kautal Hore Alhaji Abdullahi Bello Badejo baje bayani yake na cewa Fulanin kasan nan su za su fi kowa buguwa game da wannan sauyin kuɗi. To kai kana tunani da cewa ba wani ba ina ina ruwan shi da banki. Ni kan kaina ina harkan saya da sayar da dabbobi. Duk wanda ka je ka sayi dabbobinsa guda talatin hamsin abinda zai ce maka yana son kuɗinsa ne ka kawo masa a leda domin saboda shi ma zai biya wasu ne a nan cikin kasuwa don su koma rugagen su koma su je su abin nan babu abin da ya dame su da al'amarin banki idan ka duba kuma ni ne kai fa za ka bar gari ka taka kilomita 100 baka kai rigan da yake ba a cikin daji to wannan kaga ai wani abu ne wanda yake ko ba komai za a mai uzuri yanzu na tabbatar gaya maka da cewa har yanzu fulanin nan muna wasu mu suna zaune a inda babu network to kaga ire-ire wannan mutanen za su daɗe ba su ma san da wannan abin da yake faruwa ba har watannin masu zo su kare karshen abin ya zamanto musu asara ina laifi da a ce an bar shi shekara guda ko ko wata shida kamar muna zuwa ai kamar saudi da sauransu dubai ai akwai wasu kuɗaɗe wanda zaka gane da cewa an canja su ma tun ina karami ina zuwa haji har yanzu kuma in naje ina kan tsintan wannan kuɗin in aka baka canji ai kaga yana tabatawa a hankali sai dai kuma majalisar ƙasa ta ce wannan magana ta sauyin sabon kuɗi ita ma jinta take a matsayin raɗe-raɗi ko da kuma sanata sabiya kaura ya ce suna nan a gefe suna jiran gwamnatin tare ya ta zo ta baje bayani akan wannan sauyin kuɗi kada su yi bayani a ce sun faye zamuɗi. A matsayina na ɗan majalisa ina gaya maka wannan al'amarin ban samu kwanciyar hankali ba kuma har yanzu nan da muke magana da kai ba na da kwanciyar hankali domin duk abin da zai taɓa al'umma kuma abu ne wanda an ka taɓa yi baya ba wai ba a taɓa yi ba duk abin da zamu magana kai shi muna da darasin sa ne don haka ga in tsaya yanzu in ce eh na gamsu da abun da zai afkuwa to ban kyauta ma kaina ba amma muna jiran sauraron cikakken bayani wanda za a fito da shi ne yadda abin da ya auku baya 1980 ko shekara ta 1984 ba zai auku ba a wannan karo idan har zai auku. to akwai matsala cikakka amma kuma ya an kai mana bayani gamsasshe wanda abin nan ba zai auku ba wallahi alhamdu amma in zai sake aukuwa za mu bashi shawara majalisar nan cike cike da masana iri iri amma an taba yi muna da su wasu su mun san sa'ad da an kai abin nan ah, kuma gwamnati don ta yi tsarin al'amari ko ta riga ta kai karshen shi in ya zama to ba shine abin da talakawan ƙasa suke hange mafi ala ba to wajibi ne ko kuma yana da kyau gwamnati ta ta yi nazari san abin da za ta yi akai da yake dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abakar ya leka ofishin muryar Amurka da ke Washington a shirin shiga zaben shekarar baɗi. Shugaban sashen Hausan Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto ya saka mai tambayar cewa dame dame ya tattaro a wannan lokacin da yake ganin a zaben zai tsallake siraɗi. Eh to ka sani idan kana da eh, kishin kasan ku za ka yi duk iyakacin kokarin da za ka yi ka tabbatar da canje-canje da kake so ka gani an kawo kasan nan za ka ci gaba da yin kokarin ka sai kuma lokacin lokacin da Allah a ra'ayinka me yasa a can bayan nan baka samu nasara ba dalilai da dama kwarai da gaske ka dauki misali lokacin ne na samu rashin jituwa da shugaban kasa a lokacin kuma ya faɗa mini Obasanjo eh, ya ce na zan faɗa maka ba za ka gaje ni ba na ce wai ya kuke yanzu kun shirya ko har yanzu kuna nan kuna ta taka ba. <laughs> kai dai a je kawai <laughs> kamar ka za a gashi amma dai a wannan karo kana da ƙarfin imani saboda me yasa kake da ƙarfin imani a wannan karo ne eh ganin karbuwar jam'iyyar namu a yanzu a najeriya dama suka ce a ah, pdp ba ta yi musu komai ba suka ce suna so su ga canji to sun ga canji yanzu ga canjin ga pdp ga kuma apc da suka zaba ga inda suke to jiki mai <laughs> me ra'ayinka game da um, yan takara da ke takara da kai tinubu kwankwasa da peter obi ya kake yi da su yawon dukansu na san su kuma eh, dukansu kuma na hurɗar siyasa da su don ka ba wani sabon mutum a ciki wanda ban sani ba ni kuma ba sabon mutum bane wajen su kana jin ɗaya daga cikin masu takara da kai wata watakila zai zo ya kwankwasa maka kofa ko kwa ya nemi ko haɗa kai eh, abu ne mai yiwuwa a siyasance. ne baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin iko cewa kwanakin da suka rage musu fana ƙara ƙarewa saboda haka kada su bari su yi gyangyaɗi. Domin kuwa daga juma nan saura kwanaki shida ne ga dukkanin masu dafifin dafe madafin ikon su yi sallamar sukin kujerin domin ko ba su da yadda za su yi wani kifaɗi. Kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen ganin wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina na Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kan ji a cikin wannan shiri daga kowane kurɗi. Ni Isa Lawal Ikara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. Toma da a gaishe da Isa Lawal Ikara yanzu kuma sai mun saurari nasihar Juma'a. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نصيحة متيو إن شاء الله وذات بركتنا كم مهمة زمن لا بيا دكوتي ما بتنا قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana faɗa mana a cikin Qur'anin sa mai girma wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zuwa karshen aya cewa ya ku waɗanda kuka yi imani ku guji fitinar da in ta taso ba ruwanta da babba ba ruwanta da yawo ba ruwanta da musulmi ba ruwanta da kirista ba ruwanta da mace ba ruwanta da kuma namiji ba ruwanta da mai lafiya ba ruwanta da mara lafiya ba ruwanta da mai shi ba ruwanta da talaka ya yan uwa musulmi manzon Allah kuma sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana cewa al-fitnatu na'ima la'ana Allahu man yaqaza fitina fa kwance take Allah ya la'anta ne ta data to yan uwa mun dai kalli ko mun yi darussa ko mun yi ilmantu da abin da yake faruwa a yanzu a kasar mu Najeriya musamman a wasu yankuna darussan da muka karanta ya kamata a ce sun zamanto mana izina yan uwa musulmai mu guji fitina yan uwa musulmai ba ta haifar da dama yi ido a ko ina a duniya musamman a yanzu nan da siyasa ta buga gangarta aka fara kamfen aka fara wato shiga lunguna da sabuna, don wayar da mutane kai akan muhimmancin zabe muhimmancin zabe da muhimmancin zaman lafiya wanne ne ya fi hakika yan uwa musulmai da kuma makwabtan mu kiristoci muna jawo hankalin mu gaba daya mu haɗa kai mu fahimta lallai zaman lafiya ya fi komai tunda Allah subhanahu wataala ce mu guje ta saboda haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya zaba mana shugabanni na gari wannan zabe da yake karatuwa ya ubangiji muna roƙon ka ka zauna da mu lafiya ka kawo mana kwanciyar hankali Allah ka kare mana imanin mu gaba daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Masha Allah nasihar Juma'a kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka yanzu kuma ga Mahmud Lalo da labarai a takaice. tsohon firaministan pakistan imran khan ya ji rauni a wani yunkurin kashe shi da aka yi a ranar alhamis yayin da yake jagorantar wata zanga-zangar kin jinin gwamnati a islamabad rauf hassan wanda hadimin kan ne ya faɗa wa muryar amurka cewa harsashi ɗaya ya samu kan mai shekaru saba'in a kafarsa ta dama wanda shine shugaban babbar jam'iyyar adawa ta pakistan tahrik al-insaf ko kuma pti a takaice harin bindigar wanda ya auku a garin wazirabad da ke tsakiyar lardin punjab ya yi sanadin mutuwar mutum daya sannan wasu sha hudu sun jikkata ciki har da tsohon firaministan minister. amurka ta saka tukwicin dala miliyan biyar ga duk wanda ya ba da bayanai kan wani dan kasar singapore wanda ake zargi da kare takunkumin da aka saka wa koriya ta arewa da zamar ganin an dakile shirinta na mallakar makaman nukiliya ana zargin san ne da bin barauniyar hanya don kaucewa takunkumin da amurka da majalisar ɗinkin duniya suka saka wa koriya ta arewa inda ya yi safarar man fetur zuwa ƙasar karkashin wani kamfanin jirgin ruwan singapore da ake kira swansea port services limited to masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen da karfe 8 na safiyar yau. yanzu a madadin mahmud lalu wanda ya taya ni gabatarwa sai solomon abu wanda ya bada umarni da in